اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna 21 ga watan ramadan watan tara ƙauran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina 1434 muna nan a cikin suratu suratu za mu tashi aya ta takwas nam أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها فحاسبناها فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرًا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن يعمل صالحا يدخله جنات تجري تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا الله سبحانه وتعالى يتي وكأي من قرية da yawa akwai alƙaryu da yawa da dama a atat an amru rabbiha wacce ta yi tsaurin kai ta yi taurin kai ta yi tawaye ta saba wa al'amarin da Allah ya umarce ta na ayi biyayya gare shi a kaɗai sha shi da bauta a kaɗaita manzansa da biyayya wannan tauhidi na tauhidul ibada da tauhidul ittiba kaɗaita Allah da bauta da kuma yi wa annabin da ya aiko biyayya Fattakullaha wa ati'un ku ji tsoron Allah shi kaɗai ko min biyayya haka kowane manzo yake gaya wa mutanensa an amru rabbiha ta yi tsaurin kai ta yi tawaye ga barin bin umarni na Allah mahaliccinta ita wannan alƙarya ana nufin mazauna cikinta wa rusulihi haka sun kangarewa manzannin Allah da suka umarce su da ɗa'a da biyayya ga Allah subhanahu wa ta'ala. To me ya faru bayan sun kangarewa umarnin Allah, sun kangarewa manzannin Allah, me ya faru a kansu? Allah ta'ala ce fahasabna ha hisaban shadidan sai ne musu hisabi, hisabi mai tsanani ba hisaban yasira ba, hisaban shadida, aka musu bincike, aka musu ƙwaƙwafi. aka yi musu lissafi wanda yake mai tsanani wa ha azaban nukura kuma Allah ya ce nai mata azaba azaba wacce take abin ƙi azaba mai raɗaɗi azaba wacce take mai tashin hankali azaba ta bala'i iri-iri Allah ya haɗa musu fazaqat wa bala amriha Allah ce ta kwankwaɗi ko ta ɗanɗani ko ta zuƙi wato musifar lamarinta na sabawa Allah da kangare masa wa kana aqibatu amriha khusira Allah ce ƙarshen lamarinta ya kasance taɓewa a duniya da lahira khasirar duniya wal akhira zalika huwal khusranul mubin sun taɓe a nan duniya sun taɓe a lahira dama taɓewa biyu ce arziki ma biyu ne don haka akwai taɓaɓɓen duniya taɓaɓɓen lahira akwai mai arzikin duniya mai arzikin lahira akwai taɓaɓɓen duniya mai arzikin lahira akwai mai arzikin duniya taɓaɓɓen lahira saboda haka Allah ya samu cikin masu arzikin duniya da lahira a'addallahu lahum azaban shadidan wannan an musu a duniya kenan sannan Allah ta'ala ya ce Allah ya musu tanadi ya musu tattali ya yi musu shiri na azaban shadidan azaba mai tsanani fattaqullaha Allah ce ku ji tsoron Allah in ya ce a yi ku tashi ku yi in ya ce a bari ku bari za a martukun bi shay'in fa'atu minhu mastata'tu wa idza nahaitukum an shay'in fajtanibu fa inna ma ahlaka man kana qablakum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim yace idan na ce ku yi ku tashi ku yi gwargwadon ikon ku gwargwadon damar ku gwargwadon yadda za ku iya amma in na ce a bari a bari kawai gaba ɗaya abin da ya jawo aka halakar da al'umman da ta gabace ku yawan saɓani da tambayoyi marasa amfani na ƙurastawa da kuma ba'a da izgili da suke yi wa annabawansu da haka Allah ta'ala ce fattaqullaha ya ulil albab ya kuma abota hankula da lura to ku ji tsoron Allah allah allazina amanu waɗanda suka yi imani dama amfanin hankali ya nuna maka abin da za ka ci moriyarsa a duniya kai kokari ka ci moriyar tasa kuma ya haska maka ya hango maka lahira ta yadda za ka yi kokari ka ga cewa baka taɓe a can ba domin duk abin da za ka samu a duniya yana da iyaka na ƙarewa kai ma kana da iyaka ta ƙarewa to mai hankali mai lura mai azanci mai tunani mai lissafi shine wanda zai zaɓi rayuwar lahira ta dindindin wacce ba ta yankewa ya zaɓi jin daɗin lahira na dindindin wanda baya ƙarewa ya kuma tsoraci ya kiyayi azabar lahira ta dindindin wacce ba ta yankewa saboda haka mai arziki ya nemi tazarci wanda ke cikin wahala kuma kar zarce ma'ana in kana cikin arziki ka nemi zarce wasu har lahira ma ka tashi cikin arziki in kwa kana cikin bala'i da tashin hankali da musifa da damuwa da baƙin ciki da ɓacin rai to ka nemi wasu a nan duniya ta hanyar komawa ga Allah da yin abin da ya sa ka. to Allah ya ce masu hankali da lura li'ulin nuha ulil absar liqaumin yaqilun liqaumin yatafakkarun ulil albab masu hankali da lura kenan qad anzalallahu ilaikum zikira hakika Allah ya saukan muku da ambato alqur'ani an kira shi ambato saboda ambato ne na Allah Allah shi ya faɗi kowace aya kowane harafi da ke cikin ƙur'ani maganar Allah ne wa annal qur'ana kalamullah laisa bi makhluqin qur'ani maganar Allah ne wa in ahadun minal mushriki nastajaraka fa ajirhu hatta yasma'a kalam Allah idan wani daga cikin wato abokan gaba ya nemi mafakar siyasa a ƙasar ku ko a jiha ku ko a unguwar ku ko a yankin ku Allah ya ce to ku bashi wannan mafakar siyasa mai yiwa wannan zaman nasa tare da ku ya ji ayar Allah wani da ya ji ayar Allah sai ta kama zuciyarsa sai kaga ta zama dalilin shiryuwarsa da gyaruwarsa shi yasa ake yin wa'azi dare da rana domin zukatan mutane su dinga kamawa qad anzalallahu ilaikum zikira Allah ya saukar muku da ambato sai ce rasulan to rasulan din shine ambato ai wa arsala rasulan malamai suka ce wannan maf'ulinsa wato sa da fa'ilinsa wato an yi hazafinsa wa anzala qad anzalallahu ilaikum zikiran wa arsala ilaikum rasulan ma'ana Allah ya saukar muku da littafi kuma ya aiko muku manzo akwai hikima cikin aiko annabi da littafi da littafin ne kadai sai a zo a yi ta kokawa fassara da annabin ne kadai sai a rasa dokar to sai Allah ya haɗo annabi da me da littafi da annabi ma'ana shi annabin shi ne zai aikata littafin sai a koyi aikin daga gare shi saboda haka sai a ji saukin aikatawa yanzu da kowa an bashi shi ƙur'aninsa aka ce je aiki ba za mu taɓa haɗuwa guri guda ba amma sai Allah ya aiko littafi da kuma annabin da zai aikata littafin sai a koyi da rayuwarsa da ka rayuwar manzan Allah daga bangonta zuwa bangonta na ƙarshe sunanta alƙur'ani a aikace kana khuluquhu alƙur'an halayyarsa ɗabi'arsa al'adarsa zamantakewarsa mu'amalarsa ibadarsa aƙidarsa ƙur'ani ce kai tsaye wanda ya ba annabi ya bi ƙur'ani izu sittin ya bi aya dubu shida da mai tan da talatin da shida ya yi abin da Allah yake so to da ka ba annabi kawai ka huta eh, to shine Allah ta'ala ce rasulan kuma ya aiko muku jakada ya tulu alaikum ayatillah yana karantar da ku ayoyin Allah su ne waɗannan da muke karantawa mu mubayyinatin waɗanda suke masu bayani a fili ko mu mubayyanatin a wata ƙira'an wanda aka bayyana su me yasa annabi yake karantar da ku waɗannan ayoyi na Allah li yukhrijal ladhina amanu domin ya fitar da waɗanda suka yi imani wa amilus salihati suka biyar da aiki na ƙwarai min zulumati ila nur daga wato dufai wato zuwa haske Allah ya kira kullum yakan kira haske guda ɗaya li yukhrijan nasa min zulumati ila nur don ya fitar da mutane daga duffai zuwa haske Allahu waliyul lazina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur wallazina kafaru awliya'uhum at-taghut yukhrijunahum min an-nuri ila adh-dhulumati dhulumat duhun zalunci duhun kafirci duhun sarrai duhun bid'a duhun shirka duhun kaba'ira duhun san zuciya duhun jahilci duhun bid'a duhun munafunci duka waɗannan duhu ne shi yasa aka yi masa jam'i amma musulunci haske ne guda ɗaya shi ne yake da abun bauta ɗaya Allah yake da manzo ɗaya annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama yake da Qur'ani ɗaya ga shi nan yake da alƙibla ɗaya yake da watan Ramadana ɗaya yake da lokacin sallah da gudanar da sallah iri ɗaya babu wani bambanci to shine wannan littafin shine wannan manzon shine wannan addinin wa man yu'min billah wanda yi imani da Allah ya gamsu da dukkan labaran da Allah ya bayar gaskiya ne labaran nan sun shafi Allah shi a kan kansa ko sun shafi halittunsa sannan kuma ya gamsu cewa duk wani hukunci da Allah ya yi wannan hukuncin na Allah adalci ne wa ya amal salihan kuma ya biyar da ayyuka na kwarai mun ce duk sanda aka kawo imani aka yi adafin aiki na kwarai a kai to imanin ya shafi usulin iman din nan guda shida amalu salih ya shafi arkanul islam da abubuwan da suke take musu baya sai zama an tu'mina billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadar khairihi wa sharrihi shi kuma amalu sale sai ya shafi as-salatu was zakatu was sawmu wal hajju da sauran bin iyaye sallah azumi zakka haji da'a biyayya bin iyaye sada zumunta haƙƙin makota gaskiya amana tausayi rahama haɗin kai da sauran halaye masu kyau duka sai ya shiga cikin wannan kowane ɗaya yakan shigar da ɗan uwansa ma'ana duk inda aiki na gari yake to akwai imani a ciki duk inda imani yake akwai aiki na gari a ciki amma aka ce an yi imani an yi aiki na gari ma'ana an kudirce abin zuci kuma an aiwatar da baki an aiwatar da gabbai shi yasa malamai suka ce al'imanu imanu qaulun bil lisani amalun bil arkani wa atiqadun fil jinani yazidu bi ta'atir rahmani wa yanqusu bi ta'atir shaytani imani wanda ke zuciyarka ɗin nan ka gamsu sunansa imani wanda ke bin gabanka kake aiwatarwa shine sumansa imani abin da kake faɗa na tasbihi na zikiri na hailala na wa'azi na karatun ƙur'ani na umari da kyakkyawa alkalimatu tayyiba duka wannan shi ma yana cikin imani shi yasa sahabbai in za su tattauna sai su ce ta'al nu'min sa'atan ku zo mi imani na awa ɗaya ma'ana liyazdadu imanan ma'a imanihim domin tattaunawarsu ta ilimi ce ta karatu ce ta lissafi ce ta tunanin lahira ce ta lura ce saboda haka tana ƙara musu imani to shine Allah ta'ala ya ce nudkhilhu yudkhilhu zai Allah zai shigar da shi jannatin tajri min al anharu aljannatai wanda ƙoramu suke gudana ta ƙarƙashin wannan aljannatai na Allah wannan ƙoramu an gaya mana su guda hudu fiha naharun min ma'in ghair asinin wa anharu min khamrin min labanin lam yataghayyar da'amuhu wa anharu min khamrin da lisharibi wa anharu min asalin musaffa waɗannan su ne manyan teku-teku kun ga ita kanta zuma tana da teku ba irin wacce ƙuda ya kasayar ba ce shi kanta madara tana da teku ba irin wanda aka tatso daga hantsar dabba ba ne ita kanta giya tana da teku ba irin wacce ake tambele ake marisa can an sha ba sannan kuma shi kansa ruwa yana da teku ba ruwan zartsi ba ba ruwan tsami ba ba ruwan kaza ba mai yankewa ba ba wanda ake ɗaukewa ba duk abin da aka baka aljanna an baka shi dindindin ba za ka taba neman sa wani lokaci ka rasa ba kuma ba bil yawwa khalidina fiha abada za a su dawwama a cikin wannan aljanna dindindin titir babu fita har abada qad ahsanallahu lahu rizqa wanda duk Allah ya shigar da shi cikin wannan alkhairi to hakika Allah ya kyautata masa arziki aljanna Allah ce la yanqati'u na'imuha wanda ni'imata ba ta yankewa har abada to Allah ta'ala ya gaya mana shi yake halakar da alƙarya alƙaryu da yawa Allah ya halakar da su kuma ya gaya mana irin ayyukan da alƙaryu suke yi Allah ya halakar da su kuma ya gaya mana cikin alƙur'ani adadin alƙaryun da ya halakar kuma ya gaya mana hanyoyin da yake bi yake halakarwa amfanin wannan jan kunne da gargaɗi da wa'azi da faɗakarwa da tunatarwa da kuma nuna wa mutane lura da izina da kuma wato fahimta da ganewa da lura masu hankali sai su fahimta Allah ta'ala ya gaya mana irin nau'in halakarwar wadda yake yi in ka duba alkur'ani gaba ɗaya nau'in halakarwar da ya kawo mana guda goma ce duk wanda aka halakar da shi baya fita daga anwa na wannan halakarwa guda goma fa kullan akhazna bi zambihi fa minhum man arsalna alaihi hasiba wa minhum man akhazathu sayha wa minhum man khasafna bihi al-ard wa minhum man aghraqana to bincike da aka yi a cikin alqur'ani ya tabbata anwa wannan Allah ya faɗi hudu akwai al wa aka yi wa garaƙu a cikin alqur'ani aka dilmiyar da shi aka nutsar da shi aka ba shi ruwa ya sha falamma adrakahu al-gharaqu qala amantu annahu la ilaha illa allazi amana bihi banu isra'ila wa ana minal muslimina akwai kuma arrihu Allah yakan aika iska kamar me rihun fiha azabun to menene fa arsalna alaihim rihan sarsaran kaji iskan ma ba irin mai ɗauko ɗan sanyi sanyi bace bakararriyar iska ce buɗaɗɗiyar iska ce guguwar iska ce wacce take ɗaga ɗan adam ta tsaga shi ta keta shi ta ratattaka shi ta tsatsaga shi ta kashe shi sannan akwai asaihatu hatu na uku ina aka faɗa as-saihatu fa minhum man akhazadhu as ha. a zo kawai mala'ika jibril ya zo kan alƙarya ya daddage ya ƙwalla ƙara saboda tsananin ƙarar kawai sai kowa ya mutu saboda ƙarar ta fi ƙarfin jin kunnanka ta fi ƙarfin jikinka ya ɗauka sai ga mutum ya tattarwatse akwai arrajfatu su aka yi wa arrajfatu girgiza su aka yi wa arrajfatu aka girgiza su sannan akwai asa'iƙa tsawa a yi tsawa duk mutane su mutu sannan akwai kalbu diyar na aliyaha safilaha akwai alhijara tarmihin bi hijaratin min sijil akwai azulla fa akhazahum azabu yawmi dhulla kawai girgije aka turo zai wa garin lema gaba daya ba inda zaka fita sai kawai ya juye sai wuta kawai sai ta ƙone su gaba daya kurmus akwai alkhasafu khasafu fa khasafna bihi bihi wa bidarihi al-ard a ce kawai ƙasa kama shi rike shi shiga ciki sai ga mutum yana ƙasa yana ƙasa har daina ganinsa sannan akwai almasahu a shafe halittar mutum shine Allah ta'ala yake cewa was'alhum anil qaryati allati kanat hadirat al-bahr iz ya'duna fi sabati iz ta'atihim hitanuhum yawma sabtihan shur'an wa yawma la la ta'atihim kazalika nabaluhum bima kanu yafsukun a ƙarshe an mai da su qiradatan kaga an shafe halittar su daga mutane sun koma ɗan biri mutum ya wayi gari da jelar biri da kan biri da fuskar biri shikenan ya zama ɗan biri matarsa yar biri kaga 'ya'yansa 'ya'yan birrai haka Allah ya wa garin gaba ɗaya suka koma birrai to wannan shine anwa al-gharaqu الريح الصيحة الرجفة السائقة قلب الديار al الظلة al المسخ duk inda Allah zai aiko bala'i irin waɗannan abubuwan da suke faruwa sannan abin da ke jawo waɗannan masifu su zo ko waɗannan bala'o'i su afko akwai zunubai kala goma sha uku Allah ji inda ya faɗi laifin da ya halaka wasu in ka bi diddigi za ka tara baya fita daga goma sha ukun nan akwai ashirku akwai azulmu akwai al'ijiramu akwai azunubu akwai alkufuru akwai al'istikbar akwai attakzibu akwai al'istihza'u akwai iza'ur rusuli akwai kufranun ni'am akwai intihaku hurmatillah akwai amal qaumi lutin akwai kuma naqasul mizan wal mikiyali waɗannan su ne dirasa ta alƙur'ani ta tabbatar dukkan waɗanda suka yi ɗaya ko biyu ko uku ko hudu daga cikin waɗannan sun cancanci halakarwa Allah duk al'umman da Allah ya halakar laifufukansu ba su fita daga cikin waɗannan ba shirka da kashe-kashenta gaba ɗaya zalunci da nau'insa gaba ɗaya ijiram wato miyagun ‘ya'ya masu mugun aiki azzunub zunubai da kala-kalansa al-kufuru kafirci da kalarsa al-istikbar tsaurin kai girman kai takama jiji da kai fankama kallon fuska biyu a takazib ƙaryata Allah ko manzansa ko littafinsa ko ayarsa al-istihza ba'a da ɗan kira da izgili da manzanni da mabiyansu Iza rusuli cutar da manzanni yunkurin kashe su ko sun ma an kashe su wa ka ayyun min nabiyin kutil. wa ya an na a kashe annabi ko a zage shi ko a dake shi duk an yi wannan a tarihi kufranun ni'am Allah ya mutane ni'ima ya ba su dama ya ba su daɗi ya ba su aminci ya ba su yalwa kawai sai baɗirar ma'ishata sai kawai mutane su kangare su kama faɗa da Allah in ta haku ke keta alfarma Allah kamar taguwar Allah wani ya je ya kashe ta kamar ɗakin Allah wani ya yunkuri rushe shi haka kawai sai Allah ya bari ku kashe mata taguwa ku zauna lafiya ku rushe mata ɗaki ku zauna lafiya ku kashe man manzo ku zauna lafiya ku kashe masu wa'azi ku zauna lafiya da haka keta alfarmar Allah yana cikin abin da Allah baya aji baya yafewa amal qaumul lutin masu neman maza da maza su ma suna cikin waɗanda aka halakar sannan kuma na qasul mikiyal wal mizan tauye mudu na awo da sikeli wanda mu a ƙasan nan daga cikin bala'in da aka jarce mu da shi ba mu da sikeli ba mu da mudun awo haka muke ta tafiya kwanan mu daban-daban buhun mu daban-daban abin awon mu daban-daban duk abubuwan nan da ake auna su a duniya an ka zo Najeriya da ka ake sai da su so da haka hadda wani wai hannu ya san na gida idan ka in ka cika wa mai sai da nama ido sai yanko sai ƙara yanko ma shi yasa mata ne maganin su su ba sa siyowa gaba ɗaya sai su raba hudu biyar shida in ka ce a siyo naman ɗari biyar su sai su yi na hamsin hamsin mu ga tsiya hamsin hamsin goma sai ka gan suka tara yayi yawa saboda ba awo ba sikeli shi nama ɗora shi ake a sikeli saboda haka kilo nawa kake so kilo kilo ake su leman nan su ayaban nan su mangwaran nan duk kilo kilo ne saboda haka mizani da sikeli idan ba a tsaye da su a cin al'umma ba to rayuwar mu ma haka za ta dinga tafiya ba mizani ba sikeli ba mudin awo saboda haka baka san daga ina kake ba baka san ina za ka ba baka san wa yayi ka ba me yasa yayi ka a ina kake ina za ka me zai faru me kake yi kana da dogon shiri kana da matsakaicin shiri kana da gajeren shiri ko ka kawai tafiya kake sai inda ka kwana sai inda ka tashi wa yake da tsari nan da shekara ɗaya mai zai yi nan da shekara goma mai za ka yi ba mu da tsari yanzu shekara dubu biyu ce da sha biyar take tahowa amma mafi yawan mu ba wanda ya tsara mai za a lokacin sai lokaci ya a ta zazzara ido amma yanzu ka ce wani filan muka yi duk yan arewa gaba ɗayan mu da musulmin da kiristan gaba ɗaya wani shiri muka yi mu kwato mulki ya dawo hannun mu babu ba fulan ɗin a ƙasa sai lokaci ya ƙure a zuwa na zazzara ido a in a jihohi ne wanda suka fi kirki suka fi mutunci suka fi addini suka fi rahama suka fi tausayi za su kwatanta wani shiri aka yi tun yanzu a kansu babu sau da haka wannan haka muke ma a cikin gidajenmu in mutum yana da 'ya'ya wani shiri a kansu wannan me zai zama wannan me zai zama wannan me zai zama in matanka ne wani tsari kai sai mutum ya tahiwa ya tahiwa ya tahiwa sai su ga sun kai goma sai ya tagumi sai ya ɗau takwas ya ba su kwano ya ce su tafi bara sai ya ɗau biya aji a gida ya zubar da takwas ɗin can kenan cikin za a samu masu wasa da maciji a samu masu wasa da kunama a samu yan gambara a samu kaza a samu kaza duk anan za a tsinta suna na a tasha a gefen titi sai ka ɗiba wanda kake so kawai ba fulan ba tsari an haihu ba a san kuma amfanin abin da aka haifa ba ɗan nan da Allah zai tambaye ka ranar alkiyama kafin a tambayi yaro game da haƙƙinka sai an tambaye ka game da haƙƙinsa ku an fusa kun wa ahalikum nara ba mu da shiri ba mu da tsari haka muke a siyasa a kasuwanci a sana'a a ilimi a zamantakewa duk ba mu da plan to ya za mu zauna haka sai ka ce dabbobi to shi yasa wannan rashin sikeli din matsala ne sannan Allah ya gaya mana nau'in mutanen da ya halakar a cikin alkur'ani sun kai nau'i goma sha hudu akwai mutanen annabi nuhu Allah ya gaya mana alƙur'ani gurare da dama akwai adawa Allah ya gaya mana cewa alƙur'ani su ma an halakar da su akwai samudawa su ma an gaya mana an halakar da su akwai mutanen annabi lot su ne na hudu an gaya mana su ma an halakar da su na biyar mutanen annabi sha'aibu su ma an gaya mana an halakar da su na shida akwai fir'auna da mutanensa amma ba dukkan garin fir'auna ba iya fir'auna da bataliyarsa kawai sauran garin yana nan da mulkin da komai wanda bai bi shi wannan gurin ba bai shiga ciki ba sannan akwai karuna shi ma karuna an ce a cikin mutanen annabi Musa yake kamar da ƙur'ani ya faɗa min qaumi Musa sai dai sun yi zamani da annabi Musa ko busi ba shine kafin annabi Musa ko bayan annabi Musa an yi ta maganganu a kai amma kauli rajihi bayan annabi Musa aka yi shi kuma ya zo ya takama ya fanka ma ya nuna isa da kuɗi Allah ya ce ƙasa ta kama shi akwai ashabu sabati su ne na takwas waɗannan da suke bakin ruwa aka hana su yin kifi wato kamun kifi da su rana asabar suka saba suka yi Allah ya mai da su birrai akwai na tara waɗanda aka ce وإذ قلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون ثم أدنا الله يتشي يا هلك الدسو سنا أكوي أهل القرية الآمنة وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله fa azaqaha Allahu libasal ju'i wal khawfi bima kanu yasna'una nan malaman tafsiri sun yi kauli biyu wasu sun ce ba wata alƙarya Allah yake nufi daban ba duk wata alƙaryar da Allah ya mata ni'ima ya mata baiwa ya mata alkhairi ya kawo mata kayan tattalin arziki iri-iri maimakon ta ba Allah ta kauce ta fandare ta waskace ta saba ta shirka ta laifi to ita Allah yake nufi da haka wannan gugar zana ne duk alƙaryar da ta irin wannan abin zai shafe ta wasu ka ce a ana nufin maka a lokacin da suke cikin jin daɗi aka aiko musu manzo suka ƙibinsa shine abin ya faru gare su sannan na sha ɗaya akwai ashabun rasi masu rijiya an ce wani annabi aka aiko suka kashe annabin suka jefa a rijiya suka cike rijiya suka hau kai suka yi kaɗe kaɗe da rairayi sai wuta ta kama su akwai ashabul ƙaryati su ma Allah ya halakar da su akwai ƙaumu tubba su ma Allah ya halakar da su akwai ashabul fili wanda suka zo su wato rushe ka'aba su ne na ƙarshe su ma ba duka al'umman Allah halakar ba iya bataliyar da ta zo rushe ka'aba ɗin su kaɗai aka halakar wannan su ne nau'i goma sha hudu na waɗanda Allah subhanahu wata'ala ya gaya mana ya halaka a cikin alkur'ani sannan nau'in halakarwar ya gaya mana kala goma nau'in laifin da suka yi ya gaya mana kashi goma sha uku shi ne yake cewa kan min ƙaryatin na ha fa ja'aha ba'asuna bayatan auhum kailun. da yawa alƙarya na halakar da ita bala'in tsananinmu ya zo musu bayatan da daddare suna bacci auhun ƙa'iluna ko kuma suna yin baccin rana suna yin ƙailula kawai sai mutum ya farka ya ga bala'i ya kama shi a wani gun ya ce wa ma na min ƙaryatin illa walaha kitabun ma'alum babu wata alƙarya da muka halakar da ita haka kawai sai an ba ta littafi sananne an mata bayanin shari'ar Allah ta ƙi to sai bala'i ya biyo bayanta wani guna ya ce wa daraballahu masalan ƙaryatan kanat aminatan wanda muka yi bayani wa iza aradana an lika ƙaryata. Allah ce idan muna nufin za mu halakar da wata alƙarya marna mutura fiha sai mu umarci manyan garin da bin Allah da tauhidi da da'a da tsayar da adalci da yin gaskiya da yin amana da cika alkawari da rashin yaudara sai a umarce su tsaya akan wannan fa fasa ha amma sai su fasikanci a cikin gari fa haƙa alai halƙaulu fa dammarna ha ta dimira sai sai abu wato cancanta a kanta faɗar Allah cancanta a kanta na waɗanda suka yi tawaye Allah ce sai mu ruguza ta rugurguzau eh wa in min qaryatin illa nahnu muhlikuha qabla yawm alqiyamati aw mu'adhibuha azaban shadida duk wata alƙarya aka ce to mu yanzu annabi ya roƙa mana sallallahu alaihi wasallama cewa kada ai mana a halaku isti'sar akwai halaku da'fin akwai halaku da'fin akwai halaku isti'sal halaku isti'sal shine gaba ɗaya ƙaryar gaba ɗaya a kashe mutanen garin kaf wannan an daina daga kan annabi sallallahu alaihi wasallam amma halaku da'afin a jarabce ku da yunwa ko talauci ko wahala ko rashin wuta ko rashin ruwa ko rashin tsaro ko rashin kwanciyar hankali ko rashin ah, wato abin nan wato girmama juna da rashin da fada da fitintunu da dasa bama bamai da kashe-kashe da duk waɗannan abubuwa za a jarabci mutane da shi idan suka bar Allah yasa wani guri yake cewa wa kam kasam namin min qaryatin kana zalima da yawa mun karya alƙarya lokacin da ta zalunci kanta wani guna yake cewa wa kan min amlaitu laha da yawa alƙarya muka yi mata talala shigo shigo ba zurfi muka batta kamar tana ga tasha wa hiya zalimatun amma fa azzalima ce ka Allah zai kama ta wani guna yake cewa laqad ataw ala qaryatin umtirat matar sau sun zo kan wata alƙarya da aka yi mata ruwa irin ruwan nan mummunan ruwa wanda ya gama da su wani gudu ya ce wa ma min karyatin illa walaha munzirun ba mu halakar da alƙarya ba face akwai masu gargaɗi da suka zo suka yi gargaɗi a gurin wani gure yake cewa kan min qaryatin batira ma'ishata fa tilka masakinuhum lan tuskan min ba'dihim illa qalila da yawa mun halakar da alƙarya wanda rayuwarta ta wato zama batira ta wato ɓaci fa tilka masakinuhum lan tuskan min ba'dihim illa kalila to shine Allah diya gaya mana wannan a cikin alƙur'ani domin mu tsare jahohinmu da ƙasashenmu da yin adalci babu abin da yake zaunar da al'umma lafiya irin adalci babu abin da yake zaunar da al'umma lafiya irin gaskiya da amana ba abin da yake ruguza al'umma irin zalunci irin cin hanci irin rashawa cin amana ƙarya rashin girmama na sama da tausayawa na ƙasa da aka ji al'umma da ta ɗau irin wancan mummunan hali to a shirya Allah ta'ala yake dan marata ko a wani lokaci na'am الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما الله سبحانه وتعالى الله shine dai Allah subhanahu wa ta'ala allazi khalaqa wanda ya ƙirƙiro saba a samawa tun sammai har guda bakwai wata na bin wata har bakwai lokacin da annabi ya je isra'i sallallahu alaihi wasallama zuwa baitul maqdis ya tafi mi'iraji suwa saman bakwai a nan muka sha labarin abin da ke faruwa waɗannan sammai na annaba wanda ke gurin sai da aka yi mana bayani shi yasa an kana so ka gane sammai bakwan nan to ka shiga hadisin isra'i za ka samu gamsasshen bayani ka ji kamar da kai ake tafiya kowace sama sai annabi ya faɗi abin da ya faru da irin taron da aka yi masa har ya zuwa inda jibril ya ce to daga nan ne kuma na tsaya kai kuma sai kai gaba ice sai da na je inda alƙalamin nan ma yana rubutu ina jiyo shi ina jin a kunne na alƙalami ƙudura yana rubutu sai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya je nan saboda haka Allah ya halicci sammai guda bakwai allazi khalaqa sab'a samawatin ibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawud farji'il basara hal tara min futur thumma arji'il basara karratayn yanqalibu ilayka al-basaru khasi'an wa huwa hasir kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilayhi turja'un huwa allazi khalaqa huwa allazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an thumma istawa ila as-sama'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bi kulli alim so da haka Allah shi ya sammai guda bakwai sai ya ce wa min al-ardi mithlahunna kalmar a nan an yi maganganu guda biyu a kai wasu na kace mithlahunna su ma ƙasa ɗin guda bakwai ce kenan tunda an ce wa min ardi mithla hunna hunna din yana koma kan samawat din ko kan adadin yake koma ko kuma kan an halicce su su ma yadda aka halicci wannan so da haka malamai suka ce ita ma ƙasa riɓi bakwai ce akwai ƙasa ta ɗaya ƙasa ta biyu ƙasa ta uku ƙasa ta hudu ƙasa ta biyar ƙasa ta shida ƙasa ta bakwai wasu ka ce a'a in ka ko lissafi daga can sama ta bakwai ai shine ƙasan bakwai kuma tunda in kana sakowa daga saman bakwai in ka zo sama ta shida nawa zaka ce kayo ƙasa tunda sama ta bakwai tana saman sama ta shida ko sama ta shida shi ta ce a ƙasanta kamar matattakala ce mai hawa bakwai idan kana taka me kake yi sama kake in kana sakowa fa ƙasa to saboda haka suka ce abinda ake nufi kenan in za ka taho daga sama ka taho ƙasa kenan bakwai in kuma za ka tafi ka tafi saman bakwai wasu ka ce a'a sai ka gama da saman bakwai ita wannan ƙasar ita ma riɓi riɓi gare ta har riɓi bakwai to Allah subhanahu wataala akwai hadisi da ya zo wanda duk da malamai suna tattauna akan ingancinsa wanda ya tabbatar duk da a cikin alkur'ani duk inda Allah zai wasafa sammai yakan wasafa ta da jam'i mafi yawa amma ƙasa akan kawo ta mufrad kuma sammai ita ce ake cewa saba'a samawat amma babu inda aka ce saba'a ardina a duk cikin alkur'ani wannan kalmar mithlahunna ita kadai ce masu cewa akwai ƙasa guda bakwai suke makalewa saboda haka kenan Ah, ibn kasir shi ma na cikin masu tabbatar da cewa akwai ƙasai guda bakwai ita ma ƙasan guda bakwai ce kamar yadda ya zo a nishashin hadisi ya tanazzalu al'amuru bai na hunna al'amarin Allah yana sauka tsakaninsu tsakanin kowace sama da sama akwai masu bautar Allah shi yasa al'amuru a nan aka yi mafassara biyu sun ce wahayi ake nufi ma'ana hau suna kafa hujja da wani hadisi duk da bai inganta ba cewa kowace sama cikin bakwai din akwai al'umma su ma da annabinsu da alƙiblarsu da littafinsu da dokokinsu su ma da fir'aunansu da hamanansu da alarammansu da mai su ma a ciki wasu ka ce a wannan hadisi bai inganta ba abin da ake nufi dai cewa al'amarin Allah qada'uhu wa qadaruhu kowace akwai abin da Allah ya hukunta a ciki zai faru kuma suna karkashin wannan hukuncin da umarnin na Allah subhanahu wa ta'ala. litalamu don ku san in kun yi lissafa waɗannan halittu kun yi tunani akan waɗannan halittu kun ga girman halittun to sai kuma ku ga girman wanda ya su domin za ka iya kafa hujja da halittar Allah wajen sanin girman Allah idan ka ga abu ya ƙayatar da kai wanda Allah ya yi to kuma ka ga Allah shi za ka girmama domin ya yi abin da ya ƙayatar da kai wanda shi ma za ka iya kafa hujja da shi lita'alamu domin ku san annallaha lalle Allah subhanahu wa ta'ala ala kulli shay'in qadirun mai iko ne mai tsari ne akan komai komai Allah yana da iko a kansa shi yake tsara komai qadir yana kaddara komai yana tsara komai yana da iko akan komai babu wani abu da ya fita daga cikin abu hudin Allah ilmuhu kitabatuhu mashi'atuhu khalquhu duk abin da ka gani a duniya gaba daya Allah ya san da shi kuma yana rubuce da shi kuma ya ga dama abin ya zama haka sannan kuma shi ya halicci abin halittarsa ne ganin damansa ne yana sane da abinsa kuma ya rubuta abinsa so da haka komai yana cikin wannan tsarin na Allah subhanahu wa ta'ala to ku san wannan cewa babu wani abu da baya ƙarƙashin wannan ƙaddara ta Allah subhanahu wa ta'ala inna kulla shay'in khalaqnahu bi qadar komai yana da tsari ba haka kawai kaga an yi kuda ko an yi sauro ko an yi kyankyaso ko an yi nanan masai ko an yi giwa an mata wani dogon hanci an mata abin nan biyu komai ka gani na Allah ya yi shi da hikima da tsari sai dai hikimar ta kan iya bayyana a gare mu ko kuma bata bayyana a gare mu ba amma Allah baya yin abin da babu tsari a kansa lita'alamu don ku san annallaha ala kulli shay'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli shay'in ilma kuma ku cewa Allah ta'ala a hatsa ya kewaye kulla shay'in bi kulli shay'in ilman ya kewaye komai da saninsa ya iyakance komai da saninsa ma'ana komai yana ƙarƙashin sanin Allah shi sa muka ce sanin Allah yana da babuka guda takwas da suka bambanta shi da sanin wani na farko sanin Allah ya haɗa duk abin da ya wuce baki ɗaya sanin Allah ya haɗa duk abin da zai zo baki ɗaya sanin Allah yana sane da dukkan abin da ake ciki yanzu baki ɗaya kaga ya haɗa da ya haɗa gaba ya haɗa yanzu uku kenan sannan sanin Allah ya haɗa duk abin da ya bayyana gaba ɗaya na komai da kowa shine na hudu na biyar sanin Allah ya haɗa duk abin da ya ɓuya na komai da kowa biyar kenan sanin Allah subhanahu wa ta'ala ba shi da iyaka ba za a wa sanin Allah iyaka da iyaka ba sannan sanin Allah subhanahu wa ta'ala sani ne da jahilci bai gabace shi ba ba sani ne na koyo ba wanda kai sanin ka na koyo ne shi yasa Allah ce wa fawqa kulli zi ilmin alim duk wani masani to akwai wanda ya fi shi sani har a tike ga Allah kuma Allah ya ce duk karatun nan namu da fannonin nan dubunnai da ake ta zama profesa a kai fannonin sun shafi addinai ko sun shafi zamantakewa da tarkacen duniya ne duka ilimin mukan nan Allah ya tattare shi ya dunkule ya lailaye ya mulmule ya faɗi wata kalma a kansa ya ce wa ma'utitun min ilmi illa kalila duk karatun nan duniya gaba ɗaya da muke ciki Allah ya ce ɗan hikun nan ne to sannan ilimin Allah mantuwa baya biyo shi sannan ilimin Allah ya alamu ma kana wa ma ya kunu wa ma lam yakun laukana kaifa ya kunu ƙabula an ya kunu ilimin Allah ya kuma ya haɗa da abin da bai kasance ba da wanda ya kasance da wanda bai kasance ba da wanda inda zai kasance yaya zai kasance kafin ya kasance an san da wannan so da haka hatta babu tana cikin sanin Allah kai kaga babu bata cikin sanin ka. in ba sai ka ce babu to shi babin tana cikin sanin Allah subhanahu wataala da haka komai ilimin Allah ya haɗa subhanahu wa ta'ala kun ga wannan ilimi ne shamil da komai da komai maujudat suna ciki mustahilat suna ciki mumkinat duk suna cikin sanin Allah subhanahu wa ta'ala sai yasa ya ce wa inda indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa huwa wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wala habatin fi dhulumatil ard wala ratbin wala ya bisin illa fi kitabin mubin babu wani busasshen abu ko ɗanye babu wata ganye da za ta faɗo face tana cikin sanin Allah shi yasa a cikin wannan aya kenan akwai kwaɗaitarwa a cikin wannan aya akwai tsoratarwa tsoratarwa ga masu laifi kada ka ɓuya kai laifi ka ɗauka Allah bai sani ba kada ka laifi ka ɗauka don ba a ganka ba Allah bai san da wannan laifin kuma ya ganka ba haka nan abin kirki kake yi wannan aya tana tana da kai cewa ka ci gaba da abin kirkin nan Allah da ya halicce ka ya sani ya gani kuma yana bibiyan wannan abin da kake yi na kirki to wannan shine karshen tafsirin wannan aya wacce muka yi kusan darasi shida ko darasi shida a kanta suratu talaki da muka karanta daidai a cikinta Allah ya ba mu lada mai yawa inda muka yi kure Allah subhanahu wa ta'ala ya wato yafe mana ayoyin da suka yi maganar ni'ima da alkhairi da umarni Allah ya ba mu ikon bi wanda suka yi maganar laifi da azaba kuma Allah ya tsare mu daga laifin ya tsare mu daga azabar a sai tambayoyi wanda ya ce malam ina aikin post ne wata ran mun je kame sai na yi wa wani sharri aka ɗaure shi mai yiwa ma an kashe shi in yana raye ma ba zan iya gane shi ba kuma abin yana damuna yaya zan yi wannan ita ce tambaya ta biyu da aka yi mai tashin hankali akwai wanda ya ce an kama barayi 'yan fashi mutum biyar saboda haka sai ɗaya daga ciki ya ba da kuɗi kuma za a kashe su biyar ɗin sai kawai aka fita aka je aka samo wani bawan allah aka danko shi aka yi duka aka jefa shi cikin adadin biyar din aka zara wancan ya fita aka je aka harbe wannan biyar din shine yake tambaya yanzu me ya zai yi da wancan mutumin da suka yi masa sharri suka jefa shi cikin marasa laifi aka je aka bindige shi aka saki mai laifi wato wannan ke nuna mana irin abin da ke faruwa a cikin ƙasa akwai tashin hankali to saboda haka kamar yadda ka faɗa kuma wannan alama ce ta gyaruwa domin yin tambayar ya nuna cewa wa'azin yana shiga cikin al'umma wannan alheri ne bidaya ce mai kyau bidaya ce mushrika mutane su dinga tambaya ma akan laifuffukan da suke yi wanda da baka ma san ana laifin ba balle a maka tambaya ina mafita da haka mun ji irin waɗannan tambayoyi suna haska mana abubuwa guda biyu na farko al'umma ma akwai alkhairi a cikinta kuma wa'azin da ake yi suna ji domin sukan nemi tuba su nemi yafiya su ce ya za su yi da kaza wani ma ya turo ya ce akwai kuɗin wani da ya ci ya rasa yadda zai yanzu ya tuba kuma yana ga in ya mayamar da kuɗin na ya ce ma ga kuɗinka saboda haka za su ɓata ya zai ya maimar da kuɗinsa duk irin wannan kun ga alama ce ta cewa al'umma suna komawa ga Allah to abin da za mu ce a mutumin da kawa sharri aka ɗaure shi ya ce mai yiwa ma an kashe shi kaga baya ganin sama kenan to tunda kalmar mai yiwa ce saboda wani sharrin dama kai ka san kashe shin za yanzu irin wancan da aka ɗauko aka wulla shi cikin 'yan fashi da makami ai kaga wannan sharrin dama ka san kashe shi za a yi ko to ka yi wa wani sharri ta kai a kashe shi wannan alhaki ne guda uku bi daga ciki ana iya daidaitawa amma na ɗaya sai an je gaban Allah duk mutumin da aka kashe shi ba da haƙƙi ba to alhakin guda uku ne akwai alhakin Allah da ya halicce shi akwai alhakin danginsa da 'ya'yansa da iyalinsa da aka raba su da ɗan uwansu sannan akwai alhakin shi kan kansa da aka raba shi da rayuwar ta hanyar yi masa sharri to biya na iya daidaitawa na Allah Allah ta'ala sai ka tuba ka koma gare shi ka je ka makkana kanka inda ana shari'a musulunci sai ka makkana kanka in an tabbatar ya mutu kai ma a kashe ka to sannan haƙƙin danginsa dama Allah ya faɗa faƙal ja'anna li walihi sultanan fala yusrif fil qatl innahu kana mansura idan kuma danginsa suka ce sun yafe ma to wasu malaman suka ce sai kai azumi sittin kai ta ibada kuma domin shi ya riga ya mutu yana gaban Allah zai tashi da wannan jini da kai masharra aka kashe shi da ya hango mutum a cikin taro zai ci kwallo sai ce zo mu je Allah gashi tambaye shi me ne masa yamin sharra aka kashe ni ko ya kashe ni to a nan ne za a gama wannan shari'a shi yasa Abdullahi dan Abbas ya ce wato duk laifin da kai wa Allah akwai sa ran zai maka rahama kakkaje da laifi biyu kakkaje da shirka kakkaje da kisan kan ganganci in ka je da waɗannan to sai dai a baka da Allah ba za a ce ba zai yafe maka ba amma dai akwai bayanin da za a yi a gurin eh shirka dama ya faɗa wanda ya mutu a shirka ba zai yafe masa har abada ba wanda kuma ya kashe wani to haƙƙin na wanda aka kashe ne kaga a can za a daidaita saboda haka a daina irin wannan da Allah duk masu aikin ɗamara da masu aikin gwamnati da SS da sauran waɗanda suke aiki na jami'an tsaro ana ce muku ba addini ƙarya ne wallahi ku ji tsoron Allah duk aiki akwai addini a ciki duk aiki akwai Allah a ciki ka ga girman Allah ka ji tsoronsa kakai sharri kakai ƙarya kakai gumbuɗe kada ka yi abin da za ka ɓata mutuncin wani ko ka haddasa fitina ko rigima ko tashin hankali tsakanin al'umma ko ka dinga iza wutar rigima saboda ka ƙara samun promotion saboda ka samu yabo daga iyayen gidanka akwai ranar da damar ka za ta kare ka yi ritaya shi sa ka ga duk irin take da suna da mutum ya yi a cikin harkar tsaro ranar da ya sauka sai ka ga kamar babu shi a cikin al'umma duka babu shi da ya sauka ba wanda zai ƙara sara ma ba wanda zai damu da kai zai ga mutum ya zama kamar babu a cikin al'umma sau kuma ga hisabi na waɗanda ka ɗauki alhaki wasu sun wuce ba sana saboda haka ni ban yadda babu Allah a cikin wani aiki ba akwai Allah ka ji tsoronsa kuma ka yi adalci ka yi aikinka da gaskiya duk wata mukami da Allah zai baka zai baka ba sai ka cuci wani ko ka zalunci wani ko ka wani shari ko ka yi kage ko ka bata masa suna ba da haka za mu iya gyara waɗannan ayyukan in ana son su gyaru din. ko ya halasta musulmi a musulunci a yi wa ɗan sati ɗaya kaciya warai kuwa ranar da aka haifi mutum ma ana masa kaciya domin musulunci bai sa ranar kaciya ba ba wata rana da musulunci yanke a cikin tamamul minna ya kawo cewa babu wani hadisi sahihi da yanke ranar da za a wa mutum kaciya ita kaciya karɓa ce idan dai jikin yaron zai karɓa likita ya tabbatar an masa ba zai cutu ba jini ba zai yanke ba kuke sa wuka ku yanko makogoron sama da ba a sa ku ba wannan abin da ake mai sunansa yar wuya belu ko beli beli wannan abin da ake cirewa fa Allah bai ce a cire ba manzo bai ce a cire ba malikiya shafi'iya hambaliya hanafiya zahiriya ahlari qawaidi ashmawi risala iziya ba ce ga likitoci a zaune ba su ce a cire ba duk ga mu nan ba wanda muka taba cirewa kuma makharijul hurum a gurin sa kai ka ce laraba to ashe kaga wannan al'ada ce kuma ya kamata a daina yin ta haka akwai akwai wanzamin da ya ce min sai da ya kashe jariri tara a cikin sana'ar tasa da ya kusan shekara arba'in yana yi ice ya lissafa ya kashe jariri tara bisa kuskure na ce to kaga sittin sittin so tara saboda wata wuka ce kwashashiya sai a sa wani abu mai kamar katako a danne bakin yaro to ko kaka hannunsa haka za ka ga an sa kunnen yaro da kunnen yaro a tsakanin ƙafa? an rike da babban ɗan yatsa an kwantar da shi yana ihu an sa katako an danne bakinsa an zura wannan wukar an ce akwai wani abu sai an yanko shi likita ana yanko wani abu ku famasi ina likita al'ada ce dan wani abu ne Allah ya ajiye sai ake gawo kamar zai tara loma da yake bahaushe yana sai ya dinga katuwar loma yana cin dan wake da alala da tubani da shi da yake ga kara ya cire wannan wannan abun wani ni'ima ce ta Allah bai kamata a cire shi ba kuma ina ga Allah cin hikimarsa ba zai sa wani abu a makogoro da za a dinga wahalar da yara har ana kashe su saboda ciro shi ba akwai hikimar barinsa a gurin saboda haka za a iya ma yaro kaciya a takaice in an ga zai ɗau kaciyar sati ɗaya ne sati biyu ne sati uku ne ranar da aka haife shi ne musulunci bai yanke ba kawai a yaro kaciya duk sanda aka ga za ta yi masa daidai ba zai cutu ba zai kwaru ba wannan ta ce mijina yana da turakar shi wanda a nan yake kwana tare da mu kuma in yayi bako sai ya saukar da shi a nan ya kwana a kan wannan gadon menene matsayin hakan a musulunci to me laifi shi ne ni ban ga wani laifi a nan ba kawai kishi ne na bako ya zo kan gadon ku to me a gani wannan ya ce malam ina jan babbar mota sai wani mai karamin mota ya shigo hannuna har wasu suka mutu to malam ka fara da diyan yana baya kanka idan bincike ya tabbatar shi ya sauka daga hannunsa ya hannunka ko mutum wani suka mutu ba za ka yi kafara ba tunda ba kai ka sauka daga hannunka ba shi yasa malamai suka ce qawaidul murur bin dokokin hanya wajibi ne dole ne mutum ya tabbatar motarsa akwai burki akwai dukkan abin da doka ta tanada domin za a iya salwantar da rayuka ko dukiya idan ba a bi ka'idodin hanya ba saboda haka wajibi ne mu tabbatar lafiyar motarsa da burki da kyakkyawar taya da sigina da komai inda aka ce ai gudu kai gudu inda aka ce a rage an zo gari a rage akwai yaro akwai mahaukaci akwai dabba za ta iya wucewa saboda haka irin gudun da mutum yake maganganci yana shiga saboda haka idan kana kan hanyarka wani ya saki hannunsa ya faɗo kanka ya faɗo hanyarka ya mutu to baka da diya anan ba abin da za ka yi sabanin a ce kai ne ka saki hannu amma wannan ba kai za ka yi bayani ba hukumar kula da hanya ita ce za ta tabbatar da wannan domin yanzu malamai sukan ce ina gani a kasashen laraba har a ce wannan laifin wane ya ɗauka so saba'in wane ya ɗauka so talatin wani laifin a ce wannan ya ɗau sittin wannan ya ɗau arba'in saboda haka sai an yi bincike sannan za a tabbatar baka da laifi in an tabbatar baka da laifin to shikenan ba abin da za ka yi domin baka sabbaba mutuwar kowa ba wani ne shi ya sabbaba mutuwar akan kansa saboda haka anan ba za a ce ka yi tsautsayi ba domin ba zuwa kai ka danne shi ba ba zuwa kai ka haushi ba kana tafiya akan hanyar ka akan ka'ida ya faɗo maka ya za ka yi saboda haka anan baka da komai wannan ya ce na yi rantsuwa ba zan gyara wa wani motarsa ba sai mai gidanmu ya ce in gyara masa ina matsayin rantsuwar da na yi manzan Allah sallallahu alaihi ya ce idan ɗayan ku ya rantse akan wani abu ba zai ba sai daga baya ga yin ya fi alheri to ya yi sai ya kafara yanzu abin da za ka yi tun da ka ji maganar mai gidanka kuma ka rantse ba za ka yi ba sai ka gyara masa motar sannan sai ka samu talakawa mutum goma kowanne ka sa a yi masa abinci filet guda da nama a bashi ya ci ko ka je ka siyo yadi da zai ishi mutum doguwar riga da wando mutum goma ka sa a ɗinka musu kowa riga da wando hmm? yawa idan ba za ka iya wannan ba idan ba za ka iya ukun nan ba dama mutum baiwa babu tun da babu baiwa in ba za ka iya wannan ba sai ka yi azumi kwaya uku ko a jere ko a rarrabe amma fa ba za ka yi azumin ba sai in ka kasa ciyarwa don na san mutane da yawa sukan yi ganganci a kan maganan kafara na rantsuwa mutum yana yi kawai sai ya azumin shi kuma azumin sai da Allah ya sa sharaɗi sai in ba za ka iya ɗaya daga cikin ukun nan ba sannan da shari'a ta baka dama ka dawo kan azumi in ko za ka iya ɗaya daga cikin ukun nan to ba maganan a yi azumi to sai saƙonnin da kuka turo akwai dubu ɗari biyu da hamsin daga alhaji ibrahim zamfara alkawarin taimakon da ya yi na ranar kaddamar da sabbin gidan kwanan marayu a gurin ya yi alkawarin 250 wanda yana cikin wannan miliyan biyu da aka tara akwai 24,000 daga samir ahmad usman na wata-wata na shekara biyu wannan 1,000 da muke bayawa ta wata biyu to shi ga abin da ya kawo akwai atamfa turmi biyu a ba waɗanda suka musulunta shadda yadi goma a ba marayu ya ce yana da mara lafiya a yi masa addu'a Allah ya ba shi lafiya akwai kuɗi dubu biyar da ɗari uku da goma daga 'yan sahun gaba ɓangaren arewa sahun gaba ɓangaren arewa ina kenan da <laughs> kukun kun ji 'yan sahun gaba ɓangaren kudu eh sun yi koyi da ku ba man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha saboda haka kai wannan ladan za a baku a basu a sa asusun marayu a yi musu addu'a dubu uku daga haske mai bodi haske mai bodi ya ce ga dubu uku a sa asusun marayu a yi masa addu'a shinkafa buhu hudu suga buhu ɗaya indomi katon goma ziko drink katon biyar gif soap, soap, eh, soap go sabulu katon ɗaya omo buhu ɗaya man girki turki ko menene wannan jarka da yawa yadin me juma wane ne yadin juma kun gane shi yadin juma yadin juma kasa eh okay yadi goma ko turmin atamfa goma sha tara lalle wannan ya aiko abubuwa da yawa daga wata baiwa Allah kun ji lissafin shinkafa buhu hudu suga buhu ɗaya indomi katan goma wani ziko dirin biyar sabulu katan ɗaya omo buhu ɗaya man girki taki ɗaya yadi goma atamfa goma sha tara daga wata bayar Allah a bawa marayu a yi mata addu'a Allah biya mata bukatunta alƙur'ani guda biyar da wani wace shi da mahaifiyarsa suna fama da rashin lafiya tsawon shekaru biyar a musu addu'a Allah ya biya ya ba su lafiya kuɗi dubu goma daga wani ya ce a sa asusun marayu a masa addu'a kuɗi dubu ɗaya daga hajiya raliya ahmad ta ce a sa asusun marayu a mata addu'a dubu ɗaya daga wata ‘yar uwa a sa asusun marayu a wa mahaifinta addu'a kuɗi dubu biyar daga wasu mata suka ce a sa asusun marayu daga wasu matasa ne suka ce a sa su su marayu a yi musu addu'a Allah biya musu bukatunsu na alheri wannan ya ce malam da Allah a ja hankalin jami'an tsaro su daina uzurawa mutane bayan an tashi daga tafsir to ba mu samu rahoton uzurawan ba guda ɗaya mun samu wanda aka uzura masa sai bayani sai mai magana da su don bai kamata a uzurawa mutane a wata ramadan ba mutane suna karatu suna addu'a Allah ka zama lafiya kuma a uzura musu in ba neman tashin hankali da fitina ba inda ya tabbata sai mu gaya musu wannan ba daidai bane a daina akwai masu bukatu daban-daban wanda za mu yi tawassali bi asma'illahi husna wa sifatihil ula kowa ya kudire bukatarsa a ransa da zuciyarsa za mu yi tawassali bi asma'illahi husna wa sifatihil ula Allah biya wa kowa bukatarsa ta alheri iyaye masa damuwa da bakin ciki da bacin rai gaba daya اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله الأحد الصمد allazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwa arrahmanur rahim اللهم نسألك الهدى والتقى والأفاف والغنى اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين اللهم نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سكتك والنار اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو اسمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك